maganan da muka damu ji yau ne da bayan mutuwa sai shari'a da bayan mutuwa kuma sai shari'a da mu karanta hebrews 9:27 yau kuma saboda mu ji maganan allah a wurin ni ya allah maganan allah ya gara muna kaman kowa ya mutu bayan kowa ya mutu za ka zo a gaban allah ne a ci maka shari'a in ka zo wurin allah allah zai tambaye ka da bayan da ka zama a cikin duniya abin da kai duka daga rayuwanka duka abin da kai da karfinka abin da kai da imaninka abin da kai da kudinka abin da kai da ka zama da dama da kayin nan duka da ka nuna ma ne a bayan mutuwa akwai sariya a bayan mutuwa duk kowanne kowa ya zo a gaban Allah ne a ce ma Allah abubuwan da ka zama ka yi a cikin duniyan ga. Sariya ma akwai su biyu, waɗanda suke bin Allah su daban ne. Wurin dai ne Allah zai tambaye mu kawai ne ya kuma ba mu abin da muka yakin dama. Amma akwai wata guda wurin za a sa maka a jahannama, wurin ne a cikin wuta ne za a sa maka saboda kai ka ji sifa da suke ka yi kuka da rayuwanka da duka. Haka ne za ka zama da rayuwanka duka. ba ka so ka shiga wannan irin wahalan da yake gobe ciyama ko dai bayan mutuwa abinda za ka yi kawai ne ka zo wurin yesu kristo abinda za ka ji kawai ne kamar inda nake ga maka ga maganan allah ya ce muna kamar akwai wata wani kofan da allah yana saya yana bukawa wanda ya ji ya bude wannan kofa zai shika zai zo ka zai zama maka amfani da lafiya wannan kofa shi ne zuciyanka wannan eh, kofan da yake buga shi ne zuciyanka da nake ga maka maganan la haka to kofan shi zuciyan kofa kenan ka bude shi yau saboda allah shi ka zama ya yi amfani da kai in ba haka ba bayan mutuwa dai baka ka ya ka samu kowane kowane chance kuma baka da shi sai ke kuma ka ce wurka za ka zo wurin Allah ne yau ne naka yanzu ne naka an kana so ka yi haka yanzu ya ka je ka yi maganan Allah ya, ya gora mana kamar dukan mutanen duniya muna da zunubi yaya ne duka mutane ke da zunubi kullum muke gaya mata kamar kowa duk mutanen duniya ga kakamu guda ne kakamu dai ni shi ne ya kawo muna zunubi da bayan Allah ya gama halittan sama da duniya da mutumin kakanmu shi ne Allah ya ya doki kasa ya yi mutum sai ya ya shi wannan wani gona ya zama saboda ta da wannan gona a wurin ne Allah ya ce masa kamar ko, ko ya ci kowane itacen da ya ganda ma ko kuma ya ci kuma wani abincin da yake so ya ci ya ci duka amma akwai wani guda dai ba zai taba shi ko zai ci ba shi wannan gudan nan mutumin kuwa ya ci wannan gudan nan si da matansu sun ci da suka cinna na ya zama mana zunubi sai Allah ya zo ya tambaye shi menene ne kuka yi ga sai kuka ci itacen da nake kar ku cin na shi ne mutumin na kakanmu ya ce ma Allah kamar matan da ka bani shi ne ita ne ta bani wannan da 'ya'yan itacen na koci, Allah ya tambayi matan nan menene wannan da kai ya ce setanin ya lure ni na ci setanin ya lure matan kakanmu ta ci to idacen da suka cinga sini ya zama musu zunubi sini Allah ya kore shi a cikin gwanan na, sini Allah ya ce kuma musu kaman saboda abin da ka yin ga da zufa ne zaka ci abinci na sinime kasa saboda shi kafin ka samu kudi ko dai ka samu zaman lafiya ko dai ka samu abinci ka ji ya kamata dai ka yi afi ne da su sannan ka samu abinci saboda wannan wahala ne duka mutane allah ya ce muna da zunubi saboda kakanmu muna da zunubi kai da ka yi ji na kai kuma kana da zunubi kai ka yi ko mutumin kirki kai ka yi abin da kake dama amma da bakin allah dai da gaban allah da ya kai mu dan zunubi ne duka mu muna da zunubi siyasa zunubi ma bai ya shiga aljanna in kana da zunubi ba ka shiga aljanna siyasa maganar allah kai ce muna ba wanda zai shiga aljanna mai shi bai zai wurin yesu kristo ba si yasa ya kawo yesu kristo si kuma ni yesu kristo ya ga mana kaman ni ni anya ni gaskiya ni kuma ni rai ba wanda zai shiga aljanna mai shi bai bi ta na ba haka ne yesu kristo ke gaya mana si ne anya anya mi anyan aljanna si kuma rain da in ka zo wurin yesu in ka ba su anya ya shiga zuciyanka ya zama da lafiya ya zama da rayuwanka duka kai da Allah zai baka rai Allah zai baka da bayan ka mutu ka kuma tashi ne yasa shi ne rai shi ne anya shi kuma ne gaskiya ba ka yaka samu kowane gaskiya ko ina in ba wurin yesu ba in ba a cikin littafi ba shi ne gaskiya ma da kake ji na abinda ya kamata ka yi yawa ne ka zo wurin yesu yesu bure ma zuciya sai ka cira su ya shiga ya zama maka zuciya ya juye maka zuciya ya fa maka zunubi sabar gobe ce maka kai kuma ka samu aljanna in kana ji na abinda ya kamata ka yi kawai si kenan da ka yi ko wata shila za ka yi wannan addu'a ne sai a wannan addu'an guntu kawai ne jama'a ka yi wannan addu'a tare da ni ni wa ne na da zunubi na sani saboda zunubi ka shiga cikin duniya ka zo cikin duniya ga a yafa maka zunubi siyasa na zo wurinka da zunuba na duka ka fai mini zunubi abinda na yi duka da rayuwa na duka na kawo na zo wurinka ne don allah shika zuciya na zo ka zama cikin zuciya na na bude maka zuciya na shika ka zama tare da ni shika ka yi amfani da shi da bayan haka na ba ka rayuwa na duka na ba ka ma abinda na kai da shi duka abinda na kai da shi na sa ma hannu samun albarka da shi na wannan roko da sunan yesu kristo amen in ka yi wannan addu'a kai dadin ke yau an yafa maka zunubi yau ka zama mutumin sabu yau allah ya genka saboda yesu kristo kai mutumin sabo kenan na da na malar roko na kuma rokon ka ne abinda za ka yi yanzu ni za ka nemi wani cecin da ya kusa da kai shika da shi